يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا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 bayan dawowa daga hutun sallah yau shine karatunmu na farko a wannan wata mai albarka watan shawwal yau kuma muna goma sha uku ga wannan wata kaurar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga garin maka zuwa madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar wanda ya yi daidai da takwas ga watan takwas na shekara ta dubu biyu da goma sha hudu a jerin shekarun girgori yan ga gashi kamar yau muka dakata a cikin wannan karatu ranar sha biyar ga watan shaban yanzu bayan kimanin wajen kwana hamsin da wani abu gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya sake dawo da mu haka rayuwa take fa kullum kwana ɗaya yana wucewa kwana biyu yana wucewa muna murna shekara tana zagayewa za mu samu ƙarin mukami a lokaci guda kuma rayuwar mu ne take karewa daqatu qalbi almar'i qa'ilatan lahu innal hayata daqa'iqun wa thawani kullum in wani abu da lokacin ka ya wuce ba zai taɓa dawowa ba shi yasa ya kamata mutum mai hankali ya ringa ribatan lokacinsa ba zai bar lokacinsa ya ringa tafiya a banza ba yan uwana yawa kamar kowace juma'a gashi Allah buwayi gagara misali ya sake haɗa mu cikin karatunmu na littafin jami'u sahihul musnad min ahadisi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa sunanihi wa ayyamihi wanda aka fi sani da suna sahihul bukhari wallafar abu abdullahi muhammad ibn isma'il al-bukhari rahimahullahu ta'ala kawun mu tafi hutun azumi idan ba ku manta ba mun kwana ne a ƙarshen babul ibradi bi zuhri fi safari babi da ya yi magana akan kan gaggauta sallar azahar in mutum na halin tafiya mun kammala wannan babi yau za mu tashi kan babi mai taken babu waktu zuhuri inda zawali babi da zai yi bayani akan lokacin sallar azahar shine daga ranar rana ta yi zawali daga rana daga zarar rana ta karkace daga tsakiya ta yi yamma shi kenan lokacin zawa lokacin sallar azahar ya yi imamun bukari kun san ya rayu a yankin da yake mazabar hanafiya ke da ƙarfi shi yasa wasu daga cikin taken da ke ba wa babukansa imamul bukari ta hannun riga ko ta hannun ɗan waken zagen sun ce yana hannunka mai riga ne kai ga mazhabar da ke rayuwa a ciki ta hanafiya musamman ma in suka yi abin da ba daidai ba ba zai yi fito na fito da su ba sai bi uslubin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta hanyar yi wa mutane gyara ba tare da kaji cewa tsokanar ka ake yi ba ba tare da kaji cewa fito na fito ake yi da kai ba domin akwai kauli daga cikin kauli a mazhabin hanafiya wani zance cikin zantukan mazhabin hanafiya wasu na ganin cewa daga zarar rana ta yi zawali immediately bayan zawalin ta ba lokacin ne lokacin sallar azhar ba dole sai an dan bar inuwa ta dan fara motsawa kaɗan gabanin a ce lokacin ne lokacin sallar azhar wallahu ta'ala a'lam wanda kuma wannan ba shi ne ra'ayi mafi rinjaye ba duba da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka zo sabanin wannan ra'ayi kuma ko a mazhabar hanafiya ma abinda mazhabar take kai ba shine wannan zance ba wannan wato zance ne tsoho kamar yadda imamul karki ɗaya daga cikin malaman mazhabar hanafiya ya rawaito daga abu hanifa shi malaman hanafiya suke cewa wannan zancen tsohon zance ne saboda haka dukan malaman musulunci alhamdulillah kamar da ibn al-munzir ya kaito da ijma'i cewa dukan malamai sun tafi daga ranar rana ta yi zawali lokacin sallar azhar yayi imam al-bukhari yace wa qala jabir كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالهاجرة jabir dan abdullahi ibn haram yace kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah ya kasance yusalli bil hajirati yana salla lokacin da rana ke da zafi sosai lokacin tsananin zafin rana tunda kun rana ta fi tsananin zafi ne idan tana tsakiya hakan nan in ta dan kauce dan kadan lokacin da bata gama kaucewa sosai ba har zuwa wannan lokacin lokacin tsananin zafin ranar ne to Imam jabir dan abdullahi ya rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana yin sallar azhar a wannan lokaci wannan hadisi imamu bukhari a wannan gabar ya ambace shi da tsarin nan da muka faɗa wanda malamai suka raɗa masa suna da at ma'ana kan malami ya rawaito zancen manzon Allah ne ko sahabi ne ko tabi'i ne amma ba tare da ya koro isnadinsa zuwa ga wannan malami ko zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kamar da irin tsarin da mu yanzu muke rawaitar hadisi kawai in kana wa'azi sai ka ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce to ka gamu da manzon Allah ne tsari ne na taliki ko da ce mu yanzu abin da yake kanmu ba za mu iya rawaye can. hadisi da isnadi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba abu ne mai wahala na'am ana samun hadisai daya ko biyu ka samu cikin wasu manyan malamai da suke karatu a hannun malamai suna da isnadin wannan hadisin har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu abin da ke kanmu shine al'azu shine idan muka ce hadisi kaza sai mu ce yana nan a cikin bukhari yana nan a cikin muslim mu tura hadisin mu jingina shi zuwa ga wanda ya rawace shi da isnadi ya killace shi ya rubuce shi a littafinsa wannan hadisi dai yan uwana imam bukhari ya sake kawo shi da isnadin nan gaba kaɗan a babin da ya masa take babu waqtul maghribi babi da ya magana akan lokacin sallar magariba can in mun je insha Allah za mu ji hadisin dalla dalla amma anan Imam Bukhari ya kawo shi a takaice قال الإمام البخاري قال حدثنا عبد اليمان قال أخبرنا شعيب قال عن الزهري قال أخبرني عنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر فقام على المنبر فذكر الساعة فذكر أن فيها أمورا عظاما ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقامي هذا فأكثر الناس في البكاء وأكثر أن يقول سلوني فقال عبد الله بن حذافة الصهني فقال من أبي قال أبوك حذافة ثم أكثر أن يقول صلوني فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فسكت ثم قال عربت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط فلم أرك الخير والشر مالني إمام البخاري شني أبو اليمان الحكم ابن نافع قال أخبرنا شعيب شعيب ابن أبي حمزة عن الزهري محمد ابن مسلم ابن عبد الله ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري قال أخبرني أنس أنس بن مالك الله شكر مسجدا يشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم للي من الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس يا فتدني صلى الأظهر لوكة دلانا تكركتي كمر يزو أوصل وايوي حين مالت الشمس لوكة دلانا تكركتي دقا تكيا تكركت بنغل يما فصلى الظهر ألوكة منظم الله صلى الله عليه وسلم في صلاتي الظهر فقام على المنبر bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya idar da sallar azhar din sai aka ga manzon Allah ya hau kan mambarinsa. fa zakara sa'ata sai manzon Allah ya ta bada labarin tashin alkiyama abin da zai faru a cikinta tun daga farfajiya har zuwa yadda za a raka mutane wasu a raka su zuwa aljanna Allah ya sa muna ciki wasu kuma a kora su zuwa wuta Allah ka raba mu da shiga wannan tawaga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa zakara anna fiha umuran ibaman manzon Allah ya bada labarin cewa lalle a wannan rana akwai manya manyan lamura da za su faru akwai hawan siradi akwai kaza akwai kaza akwai kaza thumma qala manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan ya faɗa abubuwa da yawa tun da nan imam bukhari ya taƙaita mana zancen ne yana so ya ba mu labarin abin da ke da alaƙa da lokacin sallah ne kadai sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma ya sake cewa man ahabba an yas'ala an shay'in falyas'al duk wanda yake so ya tambayi komai yau ya tambaya fala tas'aluni an shay'in illa akhbartukum yau ba wani abin da za ku bani za ku tambaye ni ba wani abin da za ku tambaya sai na ba ku amsa a kai sai na ba ku labarin hakikaninsa ma dumtu fi maqami hadha matukar dai ina kan mumbarin nan yanzu nan duk wani mai tambaya ya tambaya zai gamu da amsar sa yanzu malaman tarihi suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan hadisin ne lokacin da munafukai suka yi ta yawo tsakanin mutane cewa ai manzon nan fa yanzu lamarinsa ya fara samun matsala domin wai wasu zo suna masa tambayoyi sun kure shi ya fara bayyana cewa daga molan kansa yake ba da labari ya fara bayyana cewa ba dan aikin Allah bane ba yahudawa ne ke yin waɗannan wato jifar eh, abinan yarfan maganganu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ji wannan labari manzon Allah shine bayan sallar azhar sai ce to shi kenan yau zan gwada muku cewa ne manzon gaskiya ne duk wani wanda yake son ya san labarin wani abu wanda yake oye wanda yake ɓoye bai san shi ba wanda yana tsammanin ban sani ba to zan faɗa masa wannan labarin yanzu dan ya iya gane cewa ne manzon Allah ne na gaskiya ko kuma manzon Allah ne na bogi a lokacin kamar da ya zo wuta da aljanna gaba ɗaya aka ɗauko su aka girke su a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ga kamar yadda za ka iya bayanin abin da ke gabanka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka Allah ya bujiro masa da komai kana tambayan abu sai Allah ya bujiro masa da shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ganshi ku ba za ku iya gani ba sahabbai ba su gani ba amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana gani kun san irin ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba irin gani na ne da naka ba tunda kun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana iya gani ta baya wata rana ya ce masa ya ce wa sahabbansa su gyara sahunsa domin shi yana ganin su ta bayan su sallallahu alaihi wa sallama fa aksara nasu fil buka ai da suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shiga wannan yanayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yau zancen na musamman ne yake yi yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka fahimci kamar ne babu lafiya sun san wani abu ya faru da manzon Allah wani abu ya bata wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama rai ba wai dan an ci sa kai tsaye shi ba saboda an taba addinin Allah ana tuhumtar manzancinsa akan cewa ba manzancin gaskiya bane ba saboda haka ƴan uwana in ka taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mu ma wa zai kyale ka hakan nan shi ma manzon Allah in ka taɓa abunan aikin da Allah ya turo shi ba zai kyale ka ba saboda haka sai mutane gaba daya ba su iya yin tambayar ba kawai sai kuka kake ji wannan na kuka wannan na kuka sai mutane suka fashe da kuka kawai wa aksara manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi kuma ana kuka amma yana ci gaba da cewa saluni ku tambaye ni فقال عبد الله بن حذافة الصهمي wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mai suna Abdullahi ibn Huzafa as-Sahami sai ya dan yunkula ya dage yace man abi dama akwai wani abu da ke damunsa yana so ya san hakikanin abin tunda kun san su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yawa daga cikin su an haife su ne a cikin jahiliya wanda kuma aka ce an haife shi a cikin jahiliya ka san ai Allah kaɗai ya fi ta ya zo ko ba haka ba yanzu in a cikin mun nan akwai wanda musulunta ya yi ai ba zai tsaya ya binciki kansa yaya aka yi aka ɗaura auren mahaifiyarsa ba In zai haka zai ba abun mamaki ba ne ba ya tono wa kansa cewa shi ɗan zaga ne ko ɗan zaga ko da jikuna tare da waɗanda ba musulmai ko sun abin da suke nufi da me da ɗan zaga irin saurayi da budurwa sai saurayin ya ɗauke ta su je su yi watanni ko wata biyu ko ɗaya ko uku har sai ya mata ciki sannan daga baya bayan an haife a ɗaura musu aure irin nasu na gargajiya ma shi yasa musulunci shi babu ruwansa duk abin da aka yi gabanin musulunci yakan haƙura da shi ko kun taɓa jin cewa bayan wasu musulunta sai a ce to fa auren da aka ɗaura tsakanin wannan wani da wanshi, har aka samu suwa na wannan auren ce ne babu ruwan musulunci da wannan al-islamu ya jibbu ma qablahu wannan yana daga cikin rangwamen musulunci yan uwana Allah madaukakin sarki ya kara samu na san musulunci to Abdullah ibn Huzafa as-Sahmi shi yana dan jin wato damuwa saboda ya san iyayensa sun dan yi wasu abubuwa a zamanin jahiliya to sai ke so ya san cewa shi ana ce masa Abdullahi ibn Huzafa da sahmi amma ba dole ne ya zamto baban nasa shine su Huzafa ba mai yiwa shi dan mane wani ne domin kamar yadda na na Aisha tarawaito daga daga labaran zamanin jahiliya Abu Dawud ya cire hadisin a cikin sunan ɗinsa cewa yadda suke yin aure a zamanin jahiliya idan mace tana sai aure sai ta dan kafa tuta a kofar gidan su ko akan ɗakin ta su kuma samari da masu sha'awar aure in sun ga haka sun san wannan mabukaciya ne sai wannan ya shigo ya sanar da ita wani ma an yi samu dama ya sadu da ita ba za ta daina saduwa da mutane ba sai ta ciki in ta ciki ta haifi to ana akwai tsari guda biyu za a iya turowa wasu waɗanda ake ce musu alƙafa irin masana na jahiliya waɗanda suke iya sanin cewa wani ɗan wani ne da kallon ƙafar wane suka kalli ƙafar wance da ƙafar ne za su ce kai wannan ai irin wani ne sai a turo sai kuma ko waɗanda kuka san kun ta saduwa da ita ku zo idan yana kallon kabar jariri yana kallon hannun jariri yana kallon kafafuwan ku sai ya nuna wane ce wannan dan wane ne daga nan shi kenan sai a ɗaura ma wana aure da wanci kun ji aure irin na jahiliya tsari na biyu kuma ita ne matar mai yiwa a lokacin saduwar ta ji daɗin wani daga cikin su ta ranta ya fi kwantawa da wani daga cikin su bayan ta haifi ta ce to wani dinnan fa ɗan gidan wani ne daga nan shikenan ta zama matarsa kaga ashe dan an danganta ka zuwa ga wani irin wannan tsarin ba dole ne ya zamto cewa kai haƙiƙa ne ɗan gidan wanan bane ba haka ne kuma haka ba saboda haka Abdullahi ibn Huzafa da Sahani sai ya ce man abi ya rasulullahi kuna ce mun abdullahi ibn huzafa da sahani a zahiri babana shine huzafa as-sahani to wane ne hakikanin babana sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ce qala abuka hudafa yace babanka wanda ake cewa baban naka da gaske ne shine baban naka kai daga maniyinsa aka halicce ka huzafa da sahami shine babanka yan uwana har a cikin wasu littafai ya zo cewa da ya koma gida sai mahaifiyarsa ta ce masa kai ku abdullahi me ya kai ka zuwa ga irin wannan tambaya a yanzu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya da bayanin hakikanin lamarin ashe da a ba babanka ne hakikanin babanka ba ai da ka tona mun asiri kowa yana kallo na haka bambar fai ai da ka bar kaza a cikin gashin ta da ya ya da ya fi mun san ma ba mu kadai ba haka da yawa ake to amma dai ai kowa a san kuma wani din ba wani bane ba ai ba daɗi ثم أكثر أن يقول منذ الله صلى الله عليه وسلم بايل عبد الله بن هزافة يا ساك شيوا وواي بابانا يشي مسا هزافة sai manzon Allah ya ci gaba da cewa ku tambaye ni ku tambaye ni sayyidina Umar Allah shi kara masa yadda Je ya ga guri yayi guri manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cikin wani yanayi sai yayi kokarin gwada manzon Allah cewa ba su ba ba sa cikin masu wannan jayayya ba sa cikin masu yi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kallon haddin kaji sun amince sun miƙa kai sun yadda da duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi kira a kansa sun amsa fa baraka umaru ala rukbatayhi sai sayyidina umar yana zaune sai ya tashi ya yane ya kafa gwiwoyinsa a ƙasa ya kafa gwiwoyinsa a ƙasa ya miƙe haka don kowa ya hango shi wannan da nan ne wasu ke kafa dalili cewa wai ya halatta a musulunci ta ya durkusa wa babansa almajiri ya dunkusa ya malaminsa kalami ya durkusawa babba yaron gida ya durkusawa mai gida wannan ba dalili ba ne ba mu irin yadda muke yi namu a hausa din akwai ne akwai wata gona da iri yadda ake ka kaga mutum yana wani lullushe idanu ya yi kasa wannan ba gaisuwar musulunci ba ne ba gaisuwar musulunci ta ce assalamu alaikum domin kun san ita matsalar al'ada duk lokacin da aka yi ta sai kuma ta hana ka samun madara da ladan sunna don manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idan musulmai guda biyu su gamu da junansu suka yi musafaha tsakaninsu ba za su laba hannunsu ba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kankare musu ƙananan su, ma'ana laba hannunsu suna rabawa ana kankare musu kananan laifukan su da suka yi a haka shi yasa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato duk ko in sun sai sun gamu yanzu suka sake haduwa sai sun sai sallama sun sai sake yin musafa to idan tambaye ka baka so a gafarta wa babanka baka so a gafarta wa kawunka mai gidanka da kake son sa kai yake taimakon ka baka so a gafarta masa baka so a gafarta wa wannan ka shin don Allah wani abu ne kai wa mai gidanka na gata idan ka yi sanadin abin da aka gafarta masa ko kuma ka lukusa masa lukusan da yake kana mai ka kai kasa Allah ma ba har cikin zuciya bane ba nawa nawa cikin mutane waɗanda suke durkusa ma wasu bayan sun lukusa musu kuma su ne su aibata su ba a samu haka jirkuso ba alamar ladabi bane ba ba alamar ladabi bane ba amma kuma dan mutum ya jirkuso ba za a ce yayi ne ba yayi shirka ba lamarin da kai shirka ba ya dai saba wa karantar da ta dace wajen gaisuwa assalamu alaikum da kuma musafaha sune tsarin musulunci wajen gaida iyaye wajen gaida yayye wajen gaida kawunai bafarai wajen gaida sauran musulmai amma yan uwana kusan aiko musafa akwai musafa da aka baka kasan wannan ta aboki ne domin in aboki da aboki za su yi musafa assalamu alaikum za ga kowa yana yi da karfi la'alla ma asafa wannan kaga gaisuwar abokai nan idan kuma uba yaro zai gaida mahaifinsa za ga zai mika hannun amma cikin ne cikin ladabi ya san cewa da yana gaisawa da mai gidansa ya san shi ba su an gidan bane ba yan wana girmamawa wani abu ne ba a durkuso yake ba wani abu ne ba maganar fatar baki yake ba ko da ce mu mun dauka gaisuwa al'ada ce bayan gaisuwa kuma ba al'ada ba ce ba kadai akwai ibada duk da yake cewa ba za ce haramun ne a yi abin da yake al'ada cikin gaisuwan ba matukar bai saba wa karantarwar musulunci ba dan yanzu misali ka zo ka ce ina kwana ina gajiya mun tashi lafiya mun yi ni mu kwana lafiya wannan ba za a ce kai ne ka saba wa karantar musulunci ba amma kamata yayi ka fara da assalamu alaikum wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha sai ku fara ta musulunci sannan kuma ku shiga ta al'ada shi yasa ma za a kowace kabila akwai irin mai gaisuwar su yanzu kaga in ba fulatani yana gaishe ka jan fandu, na shamri na daudu na kogal na iyali sai ya tambaye ka har ne har ka ma sai ya tambaye ka in na faɗa ba yayin da ake faɗa ba dama ni ba fulatani bane ba eh Allah ya taimake mu saboda haka sayyidina Umar فبرك على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا yace mun yadda da Allah a matsayin ubangiji wa bil dina mun yadda da musulunci a matsayin addini Wabi bi muhammadin nabiyya mun yadda da annabi muhammadu a matsayin annabin mu, dan aikan Allah manzon Allah da Allah ya